Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazzubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abice tare da Baba Yakubu Makere muke farin cikin jan ragamar shirin nama na yau tara ga watan Nuwamba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Hukumomin Amurka sun gano dan bindigan nan da ya kashe mutane goma sha biyu da yammacin shekarar jiya Laraba wata mashaya dan shekaru 28 ne da haihuwa kuma sunansa David Long. kana amurka ta sanar da karin a kan kamfanonin rasha da na ukraine masu tarin yawa wanda suke da alaka da ayyukan rasha a makwabciyar ta ukraine yayin da wato yarima na birtaniya yarima charles kenan ya kammala ziyarar da yake yi a najeriya inda birtaniya ta yi alkawarin za ta ci gaba da kawancin soja da najeriya To za ku ji abin da ke wahal da wannan bawan Allah ya kuma tada mashi da hankali a jihar Bannan Najeriya. Muna kuma da rahoto kan matsayin Amurka dangane da zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara sai kuma shirin lafiya uwar jiki da wa Umar ke gabatarwa amma duka sai bayan kun sha labarai. To Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makeri. hukumomi a nan amurka sun gano dan bindigan nan da ya kashe mutane goma sha biyu da yammacin shekaran jiya laraba a wani hali da ya kai a wata mashaya a gidan da gidan rawa wanda ke kudancin california dan shekaru 28 da haihuwa ne mai suna david long babban jami'in 'yan sandan karamin hukumar ventura geoff dean ya faɗa wa manema labarai cewa long tsohon sojan ruwa ne na amurka kuma ya samu 'yan matsaloli da jami'an tsaro a cikin wannan lokaci ciki har da hadarin mota da yi da kuma wani lokaci da aka yi masa duka a wata mashaya din ya ce jami'ansa sun taɓa amsa kira da aka taɓa musu ana tashin hankali a gidan long a cikin watan afrilu sun kuma samu long ɗin a fusace yana rigima wani jami'in lafiya na lafiyar hankali ya tattauna da long inda din ya ce nan ne suka gane ba za su iya kulle long bisa dokar jihar ba din ya ce jami'ai suna zaton long ya taɓa samun taɓin hankali saboda aikin soji da ya yi dini ya ce hukumomin tsaron ƙasar ba su gano dalilin da ya sa ya kai wannan harin ba na ranar laraba akan mashayar da ake kira borderline bar and grill da ke birnin thousand oak amma kuma ko shakka babu an gano cewa dan bindigan dina da matsaloli da dama to sai dai an samu long ne ya mutu a wata a wannan mashayar a cewar din amurka ta sanar da karin takunkumai akan kamfanoni na rasha da na ukraine masu tarin yawa da ke da alaka da ayyukan rasha din a makwabciyarta ukraine gwamnati trump ta sanar da karin takunkuman ne a jiya alhamis kafin shi shugaban na amurka donald trump ya tashi zuwa paris inda shi shugaban zai sadu da shugaban rasha vladimir putin wanda za su yi ziyara tare a ranar lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yakin duniya na farko labarin jiya alhamis na sanar da karin takunkuman ya shafi wani dan kasar rasha da wasu 'yan kasar rasha 'yan kasar ukraine guda biyu da kamfanonin rasha da na ukraine guda tara ma'aikatar bitar malin um, amurka ta ce takunkuman sun shafi wasu mutane kuma da wata kungiya wanda aka same su da cin zarafin bil'adama da yawa a wasu wurare a cikin ƙasar ukraine a wata sanarwa da ma'aikatan bitel malin ta fitar karkashin sakatare mai kula da tattara bayanan sirri kan ta'addanci da kudade sigal mandelka tattaunawar tana sanarwar tana cewa ma'aikatar za ta ci gaba da auna kamfanoni masu samun goyon bayan rasha domin cin gajiyar ayyukan rasha na mamayan da take yi a yankin crimea sakamakon takunkuman da zai hada ne da dora hannu akan kadarorin amurka da ke hannun ɗaiɗaikun mutane da kamfanonin kana a haramta wa amurkawa yin kasuwanci da su yayin da yarima charles na burtaniya ke kammala ziyara da ya kai a najeriya kasar birtaniya ta ce za ta ci gaba da yin kawancin soja da najeriya yarima chas ya kawo ƙarshen ziyararsa ne inda ya je makabartan sojoji da ke abuja inda ya aza fure shi da ministan tsaro na najeriya brigadier janar masar dan ali don karrama 'yan mazanjiyan dukkaninsu dai ba su yi jawabi a wurin ba amma mai ba da shawara akan harkokin tsaro a ofishin jakadancin birtaniya da ke najeriya brigadier general charles calden ya jinjina wa sojojin najeriya da suka taka rawan gani a yakin duniya daga birnin abuja wakilin sashen wasu na muryar amurka hassan mai na kaina na da karin bayani yadda yarima mai jiran gadon sarautar birtaniya yarima charles ya karkare ziyarar aiki na kwanaki uku a nan najeriya kenan inda ya ziyarci makabatar sojoji da kenan abuja ya aza fulawa don mai 'yan mazan jiyan a daidai lokacin da ake shirin fara a didimar bikin cika shekaru 100 da kammala yakin duniya na farko mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a ofishin jikadancin birtaniya da ke nan najeriya brigadier general charles calden jinjinar ban girma ya yi wa sojoji daga najeriya da suka taimaka wajen cin nasarar yakin duniyar Juriya, jarunta da jajircewar sojin Najeriya ya taimaka gaya wajen cin nasarar yakin duniya. Kuma har yanzu sojojin Najeriya a yau na ci gaba da taka rawa da masu daukar da rayuwarsu don kare kasashen da ke ma nesa da wannan kasar. Saboda haka za mu ci gaba da kawance da Najeriya don magance matsalolin tsaronta musamman in muka tuno irin rawar da Najeriya ta taka da masu daukar da ta yi a yakin duniya. Hassan Maina kaina kenan. Ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kotun ɗaukaka ƙara na tarayyar amurka ta dakatar da yunkurin shugaban ƙasa donald trump na kawo ƙarshen shirin da ke kare dubun dubatan matasa bakin haure daga mayar da su zuwa ƙasashensu alƙalai uku masu shari'a a san francisco sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka shigar da ƙarin za su iya yin nasara wurin ƙalubalantar shawarar shugaba trump na soke shirin da ke kare yaran da aka shigo da su amurka ta ɓarauniyar hanya tun suna ƙanana da ake kira daka kotun ta ce shawarar da trump ya dauka magana ce kawai kuma da son zuciya kana kuma sun saba ya saba da dokokin kasar mai kim wardlaw ta ce babu kotun tana kokarin ta masa shishigi bane a cikin ikon da shugaban ya samu daga dokar kasa wanda zai iya karfafa dokokin bakin haure sai dai ta ce dole ne a bi tsarin demokradiyya na yi wa jama'a lissafi kafin aiwatar da irin wannan umarni na shugaban kasa. To gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. To da labarin bude taskar hotunan nama a jihar birnin Najeriya inda tsofaffin ma'aikatan gwamnati da suka yi ritaya da kuma waɗansu da ke bakin aiki suka gudanar da zanga-zanga da ya sa lamura suka tsaya cak na sa'o'i hudu a babban birnin jihar kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya haɗa mana. wannan zanga-zanga da ya ne tsofaffin ma'aikatan ya haɗa ma da wasu ma'aikatan da ke kan aiki a yanzu amma suka ɗauki tsawon watanni ba su samu albashinsu ba da kuma 'yan fansho fansho da su kwashe shekaru 35 ba tare da samun kudaden su ba haka ne dai sa waɗannan dubban mutane da suka hada da tsofi da mata da ma wasu matan da suka rasa mazajen su wanda suka datse kofar shiga sakatariyar ba shiga ba fita yayin da da daman su kan fashe da kuka a lokacin da suke shaida manema labarai irin halin da suke ciki sakamakon rashin samun hakkin nasu ga dai abin da wasu suke cewa sunana hawa wakili na yi ritaya yau shekara na shida ba ni banza rika mana pensioniyan mu yau shekara biyu da wata daya eh, halin babu halin ba mu da shi ba mu da ciyarwa ba mu da cintarwa ga yara ga yunwa ba mu ci ba ba mu sha ba Ali buba ni yanzu wannan batun da kuka ni yanzu saka ran jama ya ci da wani ba to yara na ba ba ko shawa ya guri ba ya guri ba ba bagana ne ni ba fantaniya ba ne ni ma'aikata ne ba su sallame ni aiki ba kuma wata talatin ban samu salari nawa ba ba abin da ya faru da yara da marayu ba abinci an kore mu a gidan haya ba inda za mu sa kanmu wata talatin ban samu salari nawa ba kuma ba kore ni a aiki ba ni ma'aikatan jinya ne ga gobe da koi wallahi ni ya ja wahala ai ni na gari ya hutu ne ai to wahalan da ya shi kai ni na wannan ba ya ba na sha wahalan da aiki mo karan wannan tunda aikin makarar ni ni ne kuk makarar wannan kuka wannan ni ni na aikin wannan me ne wannan ba eh ayya ki yawut yawut wannan ya duniya wannan haka ne ba ga ya ga na ga kuka ni na me ne dai kuka ba haba ya ne wannan mazajen mu sun rasu wata 25 ba a ba mu kudin mu ba an rike mana har yanzu muna da yara makaranta local education ma mun gagara saboda haka muna son gwamnati ta ba mu kudin mu Eh zai faɗi kuɗin da zai faɗi. Haka suke Sunana Muhammadu Babale. Yanzu wata na 23 ba fento ba komai. Yan uwanmu duk sun mutu. Mu muna jin yunwa da azumi za mu zo a sanya mu a rana a ce za a yi kaza a yi kaza mun tafi babu a ba mu mu don Allah don annabi a ba mu daga bisani da mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mamman dirkwa ya ziyarci waɗannan ma'aikata a madadin gwamnatin jihar wanda ma ya ba su baki kamar haka an ku hakura za mu yi abu ɗaya dole mu fahimci juna babban abu na ce maka muddin an ce maka ya hakura daga cuce ka sai dai a nema sulhu to biya mutum duka sai Allah. Da yafo muna nema alfarma na zo ne mai mai girma gwamnan Borno. Daga bisani shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Cima ya kirawo shugabannin waɗannan mutane wanda ya kafa kwamiti da zai duba al'amuransu karkashin jagorancin kwamishinan sake gine-gine da tsungunan da 'yan gudun hijira wato ta gari Sale wadda kuma aka ɗibar masu wa'adin sati biyu da su duba inda matsalar take sannan su miƙa masa rahoto Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya magani Allah na magani talakawa ma na haka yake to sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da taron fadakar da matasa da nufin cimma muradin karni ga tamar bari da karin bayani proje prafdede mai kula da harkar matasa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar espasur club de fitur mari suka ɗauki nauyin ba matasan horo yadda za su fuskanci rayuwa cikin al'umma fannin kiwon lafiya da yadda za su zamo magidanta na gari ministan kyautata rayuwar mata da kariyar yara ƙanana madam elbak zainabu ita ce ta ƙaddamar da aikin matsalar Nijar matasa yaya za a ba su tarbiyya yaya kuma za a nuna musu hanya su tashi da kansu fannin 'yan mata shine ake cewa espace da wadda ta bar lakwal da wadda ba ta yi lakwal ba ma ko kaɗan da mai arme da kuma wadda ba ta yi arme ba su ne ake gamawa wuri guda sai a ɗauki kamar guda ɗari sai a rarraba su 25 biyar suna yaƙi da jahilci wa'annan suna koyon ɗimki wa'annan suna koyon aiki dai na ƙere-ƙere na hannu dama an nuna musu ƙaƙa za su su kiyaye wani aikin asha aikin batanci za a ɗauki cikakkun mata masu nutsuwa da cikar kamala wanda za su kula da ba yaran horo. Tarbiyya ce ake bada ta garin da za a je sai an nemi mace kwararra wadda kowa ya da ita sa'annan a bata wannan aiki. Horon 'yan matan ya hada da sana'o'i rayuwar aure da sauransu. 'Yan mata da dama a cikin wannan sun taba yin lakwal amma wannan abu sai ta da musu ilimin su har suka koma lakwal. Kuma akwai da dama wanda sun san yau da gobe mai yiwuwa ne a musu arme suna iya roƙon uwayensu dan Allah a bar su koyi wa'annan su koyi aikin hannu kayan a musu arme. su ma dai matasa samari ba a bar su a baya ba wannan horo ya shafe su. kullum da fitur mari wannan matasa ne maza samari ake dauka wanda ba su yi arme ba amma duk da kai ta kawo ba su da nisa da arme sai a nuna musu ko kuka yi arme kaka ku ta da rayuwa iyalin saboda a nuna musu yin iya kwatsam kwatsam ku kuna yara kuma kun samu yara da dama sai a diba gani kaka za kuri kuma ku yi nazari matan ku yau suka samu wata kama kaka za su ku kai su likita don saboda a kiyaye da aihuwa gida saboda aihuwa gida akwai shadadi da yawa bangare mata da yayan suna yoyon fitsari ko kowa da muke nan muna yi ne saboda yoyon fitsari saboda mace bata san ta je likita ba a je a auna jinin ta bata sani ba aihu cikin asara kuma ta kare da asara kenan in ba a tun da wuri ba aka tattali yaran nan aka nuna musu abinda duk ya kamata ku yi cikin rayuwar armanku to wannan kun ga abu ne wanda ake son a kiyaye saboda akwai miskila da yawa Shi kuwa gwamnan jihar da magaran Isa Musa ya ja hankali kan muhimmancin sa ɗiya mata makarantar boko. Ina ɗauki jihar ga tamu a cikin ƙasar ga tana cikin jiha ta baya wadda lakwal ba ta da babban matsayi ko ina an wuce mu. Ya kamata ya zamanto ɗiyan mu su shiga lakwal har ma iya mata iya mace in ta yi lakwal da kwai riba a cikin gida saboda mace ita ke tare da yara nan cikin lakwal ɗin da muke ikwal ce wadda ke hora malaman likita a can shekarun baya maza ke yin ungozoma saboda babu mata likita tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogoma a nan Washington ke cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barkan kudawar haka barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar jijjiga wato convulsion a turance. Jijjiga yana faruwa ne idan karfin wutar lantarkin da ke kwakwalwa ya karu sa'annan kuma suka saki jiki cikin kankanin lokaci a lokuta da dama wanda hakan ke haddasa cutar jijjigar jiki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar jijjiga? Convulsion wani abu ne da yake kawo jikin mutum ya jijjiga kuma a lokacin mafi yawancin lokaci bai san a halin da yake ciki ba. Kuma abu ne da yake samo asali daga kwakwalwa. Ita kwakwalwa kamar na'ura ce mai amfani da wutar lantarki kuma ita ce take tafiya da duk harkar ma'amalar jiki gaba daya. Saboda ka ana samun lokacin da sai ya kasance wannan wuta kamar ta lantarki ta karu cikin wani ɗan lokaci kankani sai ya kawo wannan jijjiga da ake gani da ake cewa convulsion. To duk da dai cutar tana da nasaba da kwakwalwa akwai wani cutar kwakwalwa da ke haddasa ta? to akwai bukatar a bayanin cewa akwai convulsion misali a yara. wanda suke ƙasa da shekara shida wanda nasu yana zuwa ne saboda zazzabi kowane dalili ya kawo zazzabi za su iya samun convulsion sannan akwai shi wannan convulsion wanda ba shi da alaka da zazzabi misali wanda suke da cutar farfadiya kin ga wannan convulsion ne wanda ba shi da alaka da zazzabi akwai kuma magunguna wanda mutum misali ya sha fiye da kima ko jikin shi bai karbe shi ba zai iya kawo convulsion din nan ba shi da alaka shi ma da zazzabi sannan akwai idan ya kasance babu sinadarin glucose saboda yunwa mutum bai ci abinci ba ya kasance wannan sinadarin glucose din babu shi a jini kuma wanda shi ne sinadarin da kwakwalwa ke amfani da shi rashin shi yana iya kawo convulsion din nan sannan um, shi wancan wanda yake da alaka da zazzabin shi kuma kala-kala ne kamar a yara a waɗanda abin da ake cewa febrile convulsion wato convulsion ne wanda kawai zazzabi ne ke jawo shi ba shi da alaka da wata matsala da kwakwalwar akwai kuma cututtuka da wanda misali suka shafi kwakwalwar kamar kamar misali ciwon sankarau kamar malaria idan ta shafi kwakwalwa ko wasu cututtuka wanda kamar amai da gudawa ne wanda ake irin su da ake cewa kwayar cutar shigela wanda suka sami irin wannan saboda wasu sanadarai da waɗannan kwayoyin ke sawa sukan iya kawo tun ya samu wannan jijjiga da ake cewa convulsion akwai idan mutum ya yi hatsari misali ko ya faɗi jini ya taru ko ruwa ya taru a kan ko gefen kai yana iya kawo wannan convulsion ah, idan ya kasance akwai wani abu akan kamar kamar misali masu kansa na kwakwalwa zai iya nuna alama da wannan convulsion saboda haka akwai dalilai da yawa da yasa ake iya samun convulsion din nan to kenan za a iya cewa convulsion ko kuma jijjiga alama ce na wata cuta ko kuma ita ma kanta tana iya zama cuta tana iya zama cuta sannan kuma tana iya zama alama ta wata cuta a cikin abubuwan da na zayyana dina akwai wasu misali akwai sinadarin sodium eh, misali yaron da yake amai da gudawa ya kasance kasance ko an haɗa mai ruwan sukari da gishiri sai ah, sinadarin sodium ɗin yayi yawa a jikin shi to idan sinadarin sodium ɗin nan yayi yawa a jiki shi ma zai iya kawo convulsion saboda haka convulsion zai iya zama cuta a kan kanshi kamar masu farfadiyan nan zai kuma iya zama alama ta cuta kamar irin su zazzabin cizon sauro da ke shafar kwakwalwa kamar irin su ah, meningitis sannan kamar mata masu juna biyu wanda suke jinin su ya hau matuka abin da ake cewa eclampsia za su iya samun wannan jijjiga so idan ta kasance a matsayin cuta me ke kawo ta um, to kamar yadda ne bayani misali a cuta madauki kananan yara jarirai misali da kwayoyin cutar da za su iya kawo infection a cikin jini da zai iya shafa kwakwalwa da sauransu zai iya kawo convulsion din nan idan aka samu dalilin da yasa babu sinadarin glucose a cikin jini zai iya kawo convulsion din nan saboda haka mafi ala shine a asibiti idan an samu wannan matsala ta convulsion a asibiti likita ne zai iya tantancewa na gano cewar shin wannan convulsion din ga dalilin shi sannan kuma convulsion ne da zai iya dawowa ko ko in an yi maganin shi yanzu ya tafi kenan da bukatar yin wannan kuma amma likitoci kamata su yi wannan bambancewa to likita kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi fama da cutar jijjiga yara musamman ƙasa da shekara shida kamar da ne bayani saboda dalilin waɗansu saboda zazzabi ne sannan kuma saboda yanayin wasu cututtuka da dama sun fi yawa a waɗannan yaran da suke ƙasa da wannan shekaru sannan jarirai a watan farko saboda su ma matsaloli da dama da kuma kasancewa kwakwalwar ba ta kai munzalin da za ta iya jurewa wani canje-canje a jiki ba dan abu kaɗan yana iya kawo dalilin da zai sa su samu wannan convulsion misali ko yaran da aka haifa ba su yi kuka ba sinadarin oxygen bai shiga cikin jiki ba a lokacin da aka haife su yana iya kawo matsala a kwakwalwar kamar wannan ma ya zama dalilin da yasa za su samu convulsion saboda haka akwai dalilai da dama a cuta da muka yi magana a kwanakin baya ta jandis tana iya kawo convulsion saboda haka akwai su da dama dalilan da zai sa asali dai kenan a ce yara su suka samu wannan cuta akan manya likita menene abu na farko da ya kamata a yi wa mai fama da wannan matsala ta jijjiga abu na farko shine a janye shi daga wurin da duk wani abu zai iya cutar da shi saboda a wannan lokacin bai san halin da yake ciki ba misali wajen wuta ko wani abu da du zai iya cutar da shi ko bakin rijiya da sauransu idan yara ne kanana musamman idan zafin jiki ne sai a kokarin cire kaya a samu ruwa dan goge a kwantar da su ta gefe yadda abin da ke cikin bakin su zai fita a al'adu mutane sukan kokarin sa wasu abubuwa a cikin baki yana da hatsarin gaske a sa wani abu a lokacin da mutum ke wannan convulsion saboda baya cikin hayyacin shi in aka sa wani abu a bakin nan zai iya wucewa shiga cikin huhu wanda toshewar huhu sai ya zama shine dalilin mutuwa da wahala shi convulsion din ya kashe amma abun da ake yi saboda convulsion din yawanci shi ke kawo mace-macen da ake samu wanda suke da alaka da convulsion saboda haka idan aka kautar da shi da inda zai cutu a cire kayan shi a dan samu ruwa wanda ba mai zafi ba ba mai sanyi ba haka a goggoge jiki yadda zafin jikin zai sauka sannan sai a garzaya da shi asibiti to likita idan yaro ko babba yana yana jijjiga a matsayin cuta ba wai wata cutar ne ta kawo masa wannan jijjigar ba me ke ta da ita ah, ya danganta da yanayin cutar nan a misali wanda suke da ciwon farfadiya kuma ba ba magani to abubuwa da dama za su iya kawo ta tashi ko ƙara mai yawa ko zafi ko shiga cikin taro inda babu ah, iska sosai ko yunwa ko wani dalilin damuwa ko zazzabi da zai iya tada cutar nan idan yana kan magani ya kasance ya tsaye da shan maganin nan ɗaya shi ma zai iya tada cutar nan saboda haka abubuwa da dama za su iya tada ita ga wanda suke cuta ce a wurin su ba alamar cuta ba in alamar cuta ce yawanci idan an gano alamar cutar na ta to shikenan mutum kuma ya rabu da shi cutar jijjiga tana da rigakafi misali idan wata cuta ce take kawo masa akwai abin da za a yi masa domin kar ya fara wannan jijjigan nan in kuma a matsayin cuta ce akwai wani abu da ya kamata a yi wa yaro ko babba da yake fama da cutar nan domin kar ya tada ita to misali ga yara wanda suke ƙasa da shekara shida wanda zazzabi ne dalilin da ya sa suke samun shi wannan jijjiga da sun fara zazzabi aka fara ganin jiki ya fara zafi to sai a samu kamar magani irin su paracetamol a basu a cire kaya a dan yi musu wanka yadda jikin nan ba zai yi zafin ba zafin jikin ne ke tada ita wannan jijjiga idan aka yi waɗancan abubuwa zai kasance kenan an hana jikin ya saurin yin zafi sai a garza garzaya asibiti saboda a gano menene dalilin zazzabin a kuma ba da maganin zazzabin waɗanda suke yawan samun wannan zazzabin da kuma jijjiga likitoci sukan duba su ga ko sun dace su kasance akan magani wanda da an ga alamar zazzabi a basu saboda kada wannan a jijjiga ta faru amma mafi yawancin irin wannan zazzabin lokacin da kai shekara shida ya haura shekara shida to ko da ya zazzabin zaka ga ya daina samun wannan jijjiga a wanda kuma cututtuka ne to rigakafin shine ya kasance a yi maganin cututtuka misali mai farfadiya a sa sashi akan maganin maganin da ya dace kuma ya rinka zuwa asibiti idan yaro ne ana gwada nauyin shi saboda yana ƙara nauyi yawan maganin da ya kamata ya sha yana ƙaruwa sannan asibiti ne za a gane cewar to yanzu ya kamata a ce wannan ciwon za a iya janye maganin in an rage maganin zai iya zama ba tare da magani ba amma kada mutum ya tsaida da magani akan kanshi wanda suke da hawan jini da sauransu ya kasance suna zuwa asibiti ana dubawa saboda idan ya kasance jinin nan ya hau shi ma zai iya kawo wannan in ba su sha magani ba. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu garzaya ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Ta yanzu za mu ansa tambayar Maryam Aminu Kano mai da Garku, ta ce Assalam likita shin gumin da mutum yake fitarwa a lokacin zafi yana da illa ga lafiyar jiki? Um, shi gumi yana da amfani a jiki. shi saboda abin da yasa ake yin gumin saboda ya kasance zafi da yawa a jiki ya ragu wata hanya ce ta tabbatar da cewar jikin mutum zafin bai kai zafin da zai cutar ba kamar yadda wanda suke karanta bangaren physics akwai abin da ake cewa wai eh, evaporation causes cooling idan ka zuba ruwa akan abin da yake da zafi ruwan zai tashi idan ya tashi sannan wurin zaka ji yayi sanyi misali dutse idan rana ta yi rana sai aka zuba zuba mai ruwa zaka ga ruwan nan ya tashi amma dutsen ya dan yi sanyi saboda haka wannan zufa da ake yi tana kawo jikin ya yi sanyi ne tana rage zafin jiki akwai wata cuta wadda ake haifan mutum da ita wanda baya yin zufa a rayuwar shi irin waɗannan mutane zai kasance ko da yaushe jikin su suna cikin zazzabi saboda ba su da hanyar da za su tafi da zafin jikin saboda haka shi wannan zufa da ake tana da amfani inda zai zama matsala sai idan ya kasance zafi ya yi zafi kuma mutum mutum yana yin zufan nan babu kuma ruwan da zai sha kamar misali a ce matafi a sahara zai kasance idan zafi ya zafi tun yana yin gumin nan zai kasance jiki ya fara kokarin hana fitar da shi saboda ruwa ne ke fita daga jikin mutum in kuma ba a mai da shi to kenan mutum zai shiga dehydration to idan aka shiga dehydration kuma za a shiga wani yanayi jiki zai kokari kada ya fitar da ruwan nan da yake fitarwa ta zufa to amma jikin kuma zai zafi za a samu matsaloli wanda zai shafi gaba ɗaya jiki su ko koda da sauran da abin da yake da amfani a jiki saboda haka idan kawai zufa ce ta yau da kullum tana da amfani ga jiki amma idan akwai zufa da yawa kuma babu wani hanya na samun ruwa to shine mutum zai sami illa ta masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato dr lawal musa tahir ni hawa umar da na shirya na gabatar gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida hawa da likita kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wani nazari da aka fitar a jiya alhamis na cewa yaƙi da ta'addanci da amurka ta jagoranta ya kashe mutane 500,000 a iraki da afghanistan da kuma pakistan a cikin shekaru 17 da ake yi kana kuma an samu ƙarin kashe 22 cikin 100 na mutuwar mutane a cikin shekaru biyu da suka shuɗe mutanen da suka mutu sun hada ne da sojojin amurka da na ƙawayenta a wurare da ake yakin sai kuma sojoji na cikin gida a kasashen da aka yi yakin da 'yan sanda da ma ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suka mutu a wurin yakin a cewar nazarin da jami'ar brown mai take tsadar yaƙi. rahoton ya ce yawan mutane da suka mutu da basu a cikin yakin da ya haura yawan mutane da suka mutu a filin daga lamarin da ya kai yawan mutane da suka mutu sama da miliyan ɗaya hukumomi a amurka sun gano dan bindigan nan da ya kashe mutane goma sha biyu da yammacin shekaran jiya laraba a wani hari da ya kai da wata mashayan giya da kuma gidan rawa a kudancin california don shekaru 28 da haihuwa ne mai suna david long to a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu da sa'a sai nan da sa'a ɗaya da rabi ku ji mu da wani sabon shirin da za ku ji matsayin kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi dangane da abin da ya shafi hakkokinsu yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da an idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.